بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوكا نوتا أشرند ترى قوة سفر shekara ta 1436 hijira annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa birnin madina wanda shine ya dace da 21 ga watan 12 shekara ta 2014 a lissafin turawa muna darasi na hamsin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى wanda muke gabatarwa na masallaci na ihya sunna a ƙofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria idan ba ku manta ba uwana muna kan gaɓar magana da muka tsaya a kanta na halaccin a sanya yaro ƙarami ya yi wa mutane limanci mutanen da suke balagaggu ne yaro karami shekara shida shekara bakwai shekara takwas yaron da yake mumayyizi ya halatta ko bai halatta ba dole ne sai mutum baligi ne zai yi limanci ko kuwa yaro karami zai iya yi Sheikh Nasiruddin Dinu albani Allah masa rahama ya kawo gabar magana da yake cewa ya ummuhumul aqra walau kana gulaman lam yablughu al-hulum ya halatta ya yi musulmanci al'akara'u wanda ya fi su karatu karatun alkur'ani ko da ku yaro ne bai kai munzalin mafarki ba saboda hadisin amrubin salama a shari'ar musulunci abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi sallama ya halatta a gabatar da wanda yake ko da yaro ne karami ya yi wa mutane limanci na ce yaro ƙarami tun daga shekara shida shekara bakwai shekara takwas duk ya halatta a sa shi wa manya limanci mumayyiz musamman kuma idan Allah ya ba shi ƙur'ani akwai sabanin malamai a kan ƙaziyya ɗin imamu shafi'i Allah ya masa rahama yana daga cikin malaman da suka halatta limancin yaro karami wadda yake mumayyizi ne amma banda sallar juma'a in ji imamu shafi'i a juma'a kam sai dai babba to amma malamai suka ce idan har an halatta masa ya yi wa mutane sallar zahar la'asar magariba isha'i shi wannan yaron to da wani dalili za a ce banda juma'a kuma maganar ware juma'a banda ita tana buƙatar hujja da dalili Shi ne wasu ka ce babu dalili har juma'ar ma ta halatta shi ma imamu shafi idin yana da ra'ayi ne guda biyu a wani ra'ayin ce ya halatta wani ra'ayin ce kuma bai halatta ba imamu al al basari da isaac ibn rahuya suna daga cikin malaman da suka halatta yaro karami irin wannan amr bin salama ya yi wa mutane limanci da imamu ata da imamu auza'i Allah musu rahama da su imamu sauri da su imamu ahmad ibn hanbal imamu ali sunnati wal jama'a suna daga cikin malaman da suka ce makaruhi ne a sa yaro karami ya yi wa mutane limanci wanda bai balaga ba imamu malik kan daman cewa bai halatta ba magana saka yaro da bai ba zama baligi ba ya limanci ba ta mata su ba bai halatta ba a malikiya so amma duk sabani na malamai idan aka je aka dawo sai a duba me ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam me ya tabbata kuma a aikin sahabbai shin annabi an yi a zamanin sa ya tabbatar ko ba a yi ba to wannan matsala ta ainihin wato halaccin limancin yaro karami ta tabbata a zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wannan bawan Allah Amr bin Salama ya yi wa mutane limanci an yi tarjamasa kullum malamai in sun zo tarjamasa suna cewa wato shine mutumin da sahabin da yana yaro karami dan shekara shida ko bakwai wasu su ce bakwai ko takwas yayi wa 'yan uwansa sahabbai limanci a garinsu ko a unguwarsu a lokacin manzan Allah yana raye kamar yadda ya zo a cikin littafin tazibul kamal ya yi tarjamasa da sauran littattafai na tarajum sun yi bayani akan waye amr bin salama ga hadisin yace annahum ya'ani qaumahu wafadu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يؤمنا قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي قال فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح وأصله في البخاري وليس فيه موضع الشاهد منه وهو رواية لأبي داود وقد خرجت خرجته في صحيح أبي داود رقم 602 500 599 ga hadisan nan shi amrubin salama ɗin da kansa yake ba da labari ya ce jama'a ta sun zo bakunta wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da suka zo za su tafi falamma aradu an sarifu. za su juya za su koma gida suka ce ya manzan allah man ya ummuna ya rasulallah sallallahu alaihi wasallama man ya ummuna waye zai yi mana limanci idan mun koma gida sun zo dai sun zauna a gurin annabi ya karantar da su ya shayar da su sunna to za su koma garin sai suke cewa manzo Allah to wa zai rinka yi mana limanci a tsakaninmu sai manzo Allah ce aktsarukum jam'an lil qur'an ko kuma aktsarukum akhdhan lil qur'an wanda ya fi ku hada qur'ani wanda ya fi ku hadda qur'ani wanda yafi ku yawan qur'ani malamin qur'ani a cikin ku shine liman shi din amru bin salama yake cewa falam yakun ahadun min alqaumi jama'a ma jama'atu babu wani mutum a cikin mutanen nan wanda ya hada irin abin da na hada na alqur'ani ba wanda yake da hadda irin tawa in ji amru bin salama duk mutanen gaba ɗaya a wata riwaya ya ce yana da shekara shida ko bakwai a lokacin amma dukansu manyan ya fi su ƙur'ani ya ce kawai da muka koma faƙaddamuni wa ana gulamun sai suka gabatar da ni alhali ina yaro ƙarami ya ce wa alayya shamlatulli ina da wani gwadona mana yana tuna maka ya ce a lokacin yana da ɗan gwadonsa da yake lullubuwa da shi shine shamla ko bargo yace babu wani taro na jaram jaram ɗin sunan ƙabilarsa ce jama'arsa ba wani taro da wannan ƙabila ta za ta yi illa kuntu imamahum face ni ne nake zamantowa liman ɗinsu ni nake gabatar da su ai ni nake gabata in yi musu sallah yace wa kuntu usalli ala janaizihim ni nake yi wa jana'izar su sallah in dai an yi mutuwa to ni nake yin sallah ila mina hada har a wannan rana tamu daga nan malamai suka ce ya halatta yaro karami mai ƙur'ani shekara shida shekara bakwai yau mutane sallah limanci ko nafila ko farilla ya halatta zance mafi inganci kenan akwai waɗanda suke cewa a ai wannan abin ai an yi shi ne ba a gaban manzon Allah ba sallallahu alaihi sallama tunda zuwa suka yi a can unguwarsu ne suka gabatar da shi annabi bai sani ba aka ce a'a kamar da hafiz ibn hajar al-asqalani ya bayani a cikin fatul bari ce a ai ba za a faɗi haka ba kuma wanda ya wannan bai adalci ba ba ga hadisin azalo ba suka ce kunna na azilu mun kasance muna yin azalo a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ba cewa suke annabi ya gansu suna yi ba cewa suke a zamanin shi wannan abin wasu habbai ya yi inda abin da ya yi aka yi na limancin da aka sa shi da kuskure ne to da ku Allah ya isarwa da manzala sallallahu alaihi sallama da ku ya faɗakar da mutane kai da sabon masu je sun faɗa kuma annabi ya bada ka'ida bai ce banda yaro ba cewa yayi aktsarukum jama'a lil qur'an wanda ya fi ku hada ƙur'ani wanda ya fi ku hadda ina fatan muna fahimta su wannan yana nuna mana abubuwa kamar haka ya koyan wana muhimmancin karatun Alƙur'ani da haddace shi a cikin wannan al'umma ta musulunci alkur'ani shine babban littafi shine constitution na musulmi gaba ɗaya kundin tsarin mulkin musulmi a ciki ya kamata a ɗauka a ce a yi ko a yi nan aƙida take nan kasuwanci yake nan mu'amala take nan aure yake nan komai da ka sani yake ma farratna fil kitabi min shay Allah ya ce ba abin da muka bari a cikin wannan littafin to sai kuma aka ce a haddace shi yana daga cikin girmama magana Allah ɗin a kiyaye ta a haddace ta ta zama tana ka duk duniya babu al'ummar da Allah ya mutunta ta ya darasta ta kuma take mutunta magana ubangijinta irin al'ummar musulmi waɗanda ka duba yawan qur'ani ayoyi sama da dubu shida da wani abu sura sura gurungum sura ɗari da goma sha hudu shafukan ƙur'ani duba yawansu tun haka littafin nan amma mutum ya zauna ya sa shi a gaba ya yi ta niƙa shi sai ya haddace shi gaba ɗaya duk abin da ka faɗa masa ya san a ina yake kuma zai iya ci ma gaba malam wannan ai sharaf ne ai wannan ai ɗaukaka ne shi sa aka ce ahalul qur'ani hum ahalul lahi wa khassatuhu ma'abuta qur'ani ai su ne na kusa da ubangiji tabaraka wa ta'ala yan dab da Allah ke bantattun ubangiji wanda Allah ya zaba shi yasa ko cikin ƴaƴanka ne wani Allah ya bashi alqur'ani to ya kamata ka mutunta shi saboda wannan qur'anin da Allah ya bashi ka darasta shi kada ka wulakanta shi kuma ba daidai yake da sauran yaranka ba kai ba daidai yake da kai ma kwarai da gaske dan idan an zo sallah a gidan nan in dai za a bi ayyuhum ayyuhum yuqaddamu imaman wa za a gabatar a matsayin liman to insha Allah wannan yaron shi za a gabatar ashe qur'ani daraja ne qur'ani haske ne ko ba ka bane qur'ani ceto ne qur'ani albarka ne qur'ani alheri ne ya jama'a a yi ta buɗe makarantun qur'ani ana koya yara hadda qur'ani a yi ta buɗe makarantun qur'ani manya suna haddace alqur'ani ba a makara a cikin haddace shi ko shekara 60 70 kake da shi zaka iya ɗaukan abin da Allah ya hore maka aya biyu ne aya uku dinga ɗauka kana shigarwa Allah sa albarka yau ake haddace maganganun banza ma na duniya ballantana maganar Allah tabaraka wa ta'ala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alqur'ani kowane harafi guda ɗaya lada goma ne akan shi harafi ɗaya fa bismillahi bismillahi ba'un sinun mimun alifun lallan hakuri hakuri bismillahi harafi nawa a bismi kawai harafi uku ga a alifun hudu ga lallan biyar shida ga hakurin bakwai idan ka ce bismillahi kana da lada saba'in ba zikiri jama'a ba wani salati ba wani wani wuridi da za a ba wa mutum da zai je karanta shi da ya fi alkur'ani da babu shi Allah bai yi wannan abun ba kuma ba zai yi shi ba kan wani ya ɗauka cewa yana da wani abin da yake yi zai samu lada sama da karatun ƙur'ani babu shi ma shi yasa ya zama ƙur'ani shine afdalu zikiri wanda yake so ya tara tarin lada a cikin akawun ɗinsa da yawa kai ta tilawa ƙur'ani yi ta karanta alƙur'ani mai girma mazala ce la aqulu alif lam mim harfun ba ana nufin alif lam mim harafi bane ba a alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun alifun harafi mai zaman kanshi goma lamun ma harafi mai zaman kanshi goma mimun ma harafi mai zaman kanshi goma talatin shi sa aka girmama wanda yake karanta qur'ani ko ya haddace shi ko sallah aka zo shine gaba sallah ko daman duk cikin ibada akwai abin da ya fita babu to sai aka ce ku zaɓo wanda ya fi kowa kuma wanda ya fi kowa ɗin nan wanda ya fi kowa yawan hadda ƙura'anin. ba wanda ya fi kowa iyawa ba ku kula aktsaruhum akhdan lil qur'an aka ce wanda yafi kowa yawan hadda qur'ani idan sun zama daidai ne to za a nemo wanda yafi sunna kamar yadda makaranta da kusatin da ya gabata so wannan yana nuna mana falalan ma'abuta alqur'ani ko mutuwa aka yi za mu zo mu karanta da ku mutuwa idan aka yi annabi tambaya yake ce kai wane ne fi kowa hadda qur'ani a cikin waɗannan gawawakin ce wane ya fi wane wane ya fi wane sai ce to ku matso mun da wanda ya fi haddar qur'anin ku bani shi kusa kusa da ni annabi ya sa shi kusa da shi saboda muhimmancin qur'ani amma yanzu yau babu makarantun da suke suke cikin talauci suke cikin hali na ni'yasu irin makarantun qur'ani idan ka ga an gina makaranta an mata fenti an mata tayil an mata tuta an mata ofish an ofishi an mata administrative block an mata wace ce ba makarantar qur'ani ba ce ba makarantar boko ce masu modernizing makarantu ba sa zuwa su yi modernizing makarantun qur'ani ba damu ba tsarin makarantu da ake yi ko primary ko nursery ko primary ko pre nursery ko secondary ko junior ko wane ne ba kowa ne ma yake sa qur'ani ba a ciki ba damu da shi ba in ka ga dama kayi kayi in ba ga dama ba kai ba ba a tambayan ka babban jarrabawa qur'ani baya cikin abin da ake tambayan ka babban jarrabawa saboda mutanen ba su shi yana da muhimmanci ba idan ka iya turanci zaka shiga jami'a in ka iya lissafi zaka shiga jami'a idan baka iya turanci ba baka iya lissafi ba ka iya qur'ani ko kai ne mahiru gangaren dangaren garin ko ba baka shiga jami'a ba haka suka ce ko ba haka bane ba qur'ani ko alfarma ma a masa ma ko alfarma a ce ko da di ma ka zo da qur'ani da di ka dan lallaba ka shiga babu baya ma ciki ma baya cikin ma lissafin darussan da ma ana ma duba su ma baya cikin qur'ani baya cikin ma wanda ake duba an ka iya shi ma a dauke ka aiki ma baya ciki saboda me yahudawa sun yaƙe mu sun cire mana ganin muhimmancin Qur'anin magana Allah ce magana Allah ne kuma ba mu da abin da ya fi Qur'ani kuma babu ilimin da ya fi Qur'ani muhimmanci to in dai musulmi sun yarda da darajar Qur'ani da muhimmancin Qur'ani bai kamata kuma su kaurace Qur'ani ba ya qaumi inna inna ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha mahjura a kiyama alqur'ani zai kai karan mutane zai ce ya ubangiji waɗannan mutanen sun rike ni sun ƙaurace min so wannan abin tausayi ne kwarai kuma abin ciwo ne abin kuttu ne da bakin ciki da damuwa yadda wannan al'umma din ba su damu da alkur'ani ba so wajibi ne mu sa himma mu din mu je mu koya kuma mu tura ya'yan mu su je su koyi qur'ani kuma mu nuna ya'yan mu fa qur'anin na yafi komai muhimmanci a wajen mu sauran ilmunka da ake wallahi malam na duniya ne na duniya ne kuma a duniya zai kare amma duk ɗan da ka bashi ƙur'ani a cikin kwakwalwarsa kana da garanti a kansa insha Allah Allah zai bashi kariya ta musamman albarkacin wannan ƙur'anin bayan wannan abin da zamu iya fahimta a cikin wannan hadisi ya koyan uwana shine wato shi musulunci yana da adalci kuma yana respecting ilimi yana respecting takhassus takhassus specialization kenan inda mutum ya kware kaga sai aka ce ma abucin alkur'ani shine gaba a wannan a wannan babin a wata riwaya wannan yaron da ya zo yana yin limancin <laughs> ya ce da 'yan rigata ba ma ta kirki ba a wata riwayar aka ce kayan da ya sa ma tsumman da ya sa a fashe ma yake idan ya yi sujjada yana da wani shekaru shida bakwai ba. in yi jira gaba ɗaya al'aurarsa a waje take sai wata mata ne a cikin masallacin ta ce ya ho ya jama'a ya yan uwa ta ce ga wani tsumma waruwa an na isa kariakum kun do Allah ku lullube mana duwawun liman ɗin naku <laughs> wallahi mal shine ne ist mazaunai ta ce liman ɗin nan abin ɗinsa a waje a ɗan lullube a wata riwaya ya ce sai aka tara fi sabilillahi aka yi karo-karo aka zagaya aka ce a taimaka a saiwa liman yan rigar da zai rinka sawa ya ce aka ɗan harhaɗa mun kuɗi a masallaci aka sayo mun ɗan mayafi ɗan bargo shi nake sa nake zuwa limanci ya ce ina alfahari da wannan rigar ina jin daɗin ta rigar kirki ma ba jin shi bai damu ba yaro ne ma karami ka tuna da yaro dan shekara bakwai ko shekara takwas ya yake amma Allah ya bashi girma saboda me alqur'ani mai girma so ku rinka girma masu qur'ani ku rinka mutunta masu qur'ani a darasa su gwamnati ta sa albashi wa malaman qur'ani a buɗe makarantun qur'ani a koya wa yara idan dai ana bawa mai sharan titi albashi aina ne ya kamata mai koyar da ƙura'ani a bashi albashi ko ba ka ba akwai waɗanda suke zaune fa a ofisoshi ba su aikin komai mutum a bashi ofa amma wallahi ba a bashi inda zai je aiki ba yana da ofa amma bai san ina zai aiki ba da yawa suna bugo mana fatawa tsakar lawa an dauke ni aiki Allah sa albarka amma fa ni na je na ma nemi ina ne ofis ɗin mu an ce kai dai ka rike ofar ka tukuna da yawa suna nan albashin kawai mutum yake naɗa yanzu ba za a iya ba a duba bangarori bangarori a duba manya-manyan malaman nan masu makarantun qur'ani suna zaune ba sa komai ba tun da safe akwai malamin da zai zauna yana wa yana wa almajirai darasu yana karantar da su tun da safe malam har yamma wallahi sai dai in an zo an dan karanta qur'anin an dan darasu a dan dauka a dan mika mai ashirin a dan mika goma kana mikawa zai janye zuba ta aljihu ya ci gaba da tilawarsa suna nan da yawa wallahi takawa da tsoron Allah da san Qur'ani ya tsayar da su ba sa ci ne suna ci ba su da iyali suna da iyali suna bukatar gidan zama suna bukatar abun hawa mun ɗebi 'ya'yanmu mun kai su amma mu ba mu yi tunani ya za mu taimaka musu ba so yana da kyau a duba sha'anin su gwamnati ta taimaka musu a agaza musu a yi musu tsari kwarai da gaske wannan zai taimaka kun fahimce ni wannan hadisi Abu da ya rawaito shi da imamul bai da isnadi mai kyau asalin sa yana cikin Sahih Bukhari amma a riwayar Bukhari din babu wato mahallu shahid anan an gane ko yawa riwaya ce ta Abi dawuda yace malam yace na fudda shi a Sahih Abi Dawud ya ba da lambobin da ya fitar da shi abu na 68 wa idza jama'at jana'izun adidatun min ar-rijal wan nisa'i sulliya 'alayha salatan wahida wa ju'ilat adh-dhukuru walau kanu sigharan mimma yali al-imam wa jana'iz al-inath mimma yali al-qibla wa fi dhalika ahadith malam yace idan aka samu haduwar gawawwaki Allah ya samu cika da imani idan a samu haɗuwar gawawaki maza da mata zai iya yiwa ko yawwa to ana yi wa waɗannan gawawaki gaba ɗaya kuɗin goro a sallace su salatan wahida sallah ɗaya sallah ɗaya sai a haɗe gawa dubu nawa yi musalla ya halatta amma ce zukuru wa laukanu صغارا مما يلي imam maza ko da ƙanana ne su sai a sa su kusa da liman ai kun gane kusa da liman ko inda ita sallar gawa daman jera su ake haka wani na bin wani wani na bin wani layi ɗaya ake miƙar da su duk yawansu wani na bin wani wani na bin wani to idan an zo maza ake fara kawowa gaba ko da ku yara ne a ce an samu manyan mata ga kuma yara ƙanana ko jarirai ne to maza ake fara kawowa gaban liman kusa da liman wa jana'izul inasi min mailil qibla jana'izan matan kuma su ne suke kusa da alƙibla shine min mailil qibla suna kusa da alƙibla kamar suna kusa da alƙibla su suke ta can kusa da alƙibla ma'ana bayan mazan kenan amma wannan magana akwai hadisai da suka tabbatar da haka damun shine ka'idar suna an an faɗi magana a bada hujja na ɗaya an nafi'in an na umara nafi nafi'ul imamul muttaqi imamul muttaqina kenan inji imamul zahabi mai takawa shugaban masu takawa daga abdullahi dan umar annahu salla ala tis'i janaiza jami'an فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصففهن صفا واحدا ووضعت, ال... ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر ابن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضعا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص ما yake cewa abdullahi dan umar ya yi sallah wa wasu gawawaki guda tara a tare ga baki daya ya yi sallah a matsayin shine liman kun gani kamar yadda ya zo a riwayar imamul bai haƙi ya faɗa dalla dalla cewa abdullahi dan umar shi shine liman ɗin. an gani akwai riwayar da za mu zo mu karanta a nan gaba da ku kaɗan cewa ana cewa wal imamu yau idin sa'idu bin al wal imamu yau idin sa'idu bin al imam ɗin a lokacin ko a wannan lokacin shine sa'id bin al-as to a nan gurin ba ana nufin imam na sallan ba al-amir ake nufi wal amiru yawma idin ko hina idin haka ya kamata a ce kamar yadda wasu malamai suka faɗa shugaban garin amirul muminina a lokacin sa'id bin al ne amma wanda ya limancin kuma waye ne abdullahi bin umar to ya za a yi wannan tun da mun tabbatar cewa shugaba shi yake limanci E, malamai suka taujiyar riwayar suka ce ai yayi ne da izinin shi sa'id bin al abdullahi dan umar yayi ne da izinin sa'id bin al shi shi sa shi ya limancin to abdullahi dan umar yayi wa waki na sallah tara sai ya sanya maza su ne suke kusa da liman fa ja'ala rijala yaluna al-imama والنساء يلين القبلة ماتا كمسون سكي كتل القبلة فصففهن صفا واحدا يمس سهو ديا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضع جميعا يشكو كما أكسن جنائز الأم كلثوم ummi kulsum binta ali yar gidan ali wannan ummi kulsum din yar gidan fatima ce fatima manzan Allah fatimatu yar manzan Allah fatimatu binti rasulillah da ita da aliyu suka haifi wannan ummi kulsum kenan wannan ummu kulsum din jikar annabi ce sallallahu alaihi wasallama ina so ku lura da wani abu anan malam ku sa ido sosai ku tare mun yawwa jinazatu ummi kulsum binta ali ko sai ce me imra'ati umar bin al-khattab wannan ummu kulsum din matar umar dan khattab ne ya salam ashe dama akwai aure a tsakanin umar da gidan aliyu ina masu zagin umar suka ce umar kafiri ne ina waɗanda suka ce ɗagutu ne ina wanda suka ce gunki ne ina wanda suka ce sanamai ƙurashin ne ina wanda suka ce ai umar ba sa shiri da ahlul baiti ina wanda suke kawo riwayoyi na ƙarya shi'a sun kawo riwaya hadisi ya fi dubu talatin da suka zuba a cikin hadisan musulunci a addinin musulunci don yaɗa ƙarya da ɓata sabon annabi sallallahu alaihi wasallama to yanzu gashi riwaya gashi ta tabbata ashe umar ma ya auri 'yar gidan aliyu idan da fada da kiyayya da gaba a tsakaninsu in ba sa shiri yaya aka yi umar ya auri 'yar gidan aliyu 'yar gidan na na fatima ita ce mai suna Umu kulsum kuma a gaya mana a tarihi in ba umar ne mijinta ba waye mijinta haba da allah haba ya kamata a tafi makaranta a ji a yi karatu sannan a gaya wa mutane gaskiya mutum kuma kada ya bari ya jefa kansa cikin tukunya a kife ka a hana ka fahimta a kife ka a hana ka ganewa ga gaskiya ka ka bita wannan kadai ya isa ya nuna maka maganganun da ake yadawa na zagin umar na la'antarsa cewa ai ba sa shiri da aliyu ba sa kaza ba sa attabu da aliyu ake la'antar umar kaga wannan ba daidai ba ne kuskure ne so wannan hadisin ku rike shi gam zai yi amfani kwarai da gaske matar umar dan khattab akwai kuma ɗanta a wannan lokacin sunansa zaid ka gani sunan ɗan me zaid zaid wannan zaidin jikan aliyu bin abi talib ne wudi'a jami'an dukansu gaba ɗaya an sanya su a mutuwa kenan za a musu sallah wal imamu yawma izin? sa'id bin al-as ka gani amir shugaba jagora a wannan lokacin ko hina idhin shine sa'id bin al-as kaga idan baka fassara shi a haka ba zai baka matsala saboda a farkon hadisin an ce annahu salla ala tis'i jana'iz shi abdullahi dan umar ya wa jana'iza tara sallah to kuma anan goma an ce wal imamu yawma idin sa'id bin al-as kaga akwai matsala to ya za a ce abdullahi dan umar ya yi sallah kuma ce liman din shine sa'id bin al-as to imam anan abin da ake nufi amir amir wa fi nas ibn abbas wa abu huraira a lokacin a cikin mutane akwai abdullahi dan abbas akwai abu huraira akwai abu sa'idin al-khudri akwai abu qatada فوضع الغلام مما يلي الإمام wannan yaro ɗin zaid din sai aka sanya shi kusa da liman da kala rajulin rajulun wani mutum a ciki sai yace ce kai sai ne musanta haka ne inkari nace a ga mahaifiyarsa nan ga babbar mace ya za a ɗauko shi a sashi a gaba kusa da liman wa nazartu labni abbas yace ina dubawa sai na kalli dan abbas gidan ilimi ga abi huraira gidan riwaya wa abu sayyidin al wa abi qatada manya manyan sahabbai malam fa qultu ma hadha wannan ba Allah sai ce me haka ya za dauki yaro karami a sashi a gaban liman qalu hiya sunna Allahu akbar suka ce ai wannan shine sunna kaji dai karshen tika tika dai tik abin da ake nema mai sunna Ya malam duk wanda ya wayi gari yana fada da sunna ya hasara ai kwarai da gaske ka shiga jirgin taimakon sunna ka agaza wa sunna in ma baka agaza mata ba Allah riga agaza mata ko ba ka bane li yuzirahu ala dini kullihi tana nan tuntunin so kar ka zo ka shiga inda za ka shiga ribibi ka shiga kura a neme kama a rasa sunna ita ce da an ce musu sunnar annabi zance ya kare abu ya tabbata kenan ban sani ko ana fahimta na أخرجه عبد الرزاق والنسائي وابن الجارود في المنتقى والدار قطني والبيهقي دولا رواية سنتبتها ومشيني أبن من زان الله نية تبتر قلت وإسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين واقتصر الحافظ في التلخيص على عزوه لابن الجارود وحده وقال وإسناده صحيح وأما النووي فقال رواه البيهقي بإسناد حسن ما الألباني يتشي إسناد إمام النسائي دنا ابن الجارود صحيح ني أبس شرط بخاري لمسلم أما حافظ ya takaita a لتافع التلخيص الحبير cewa ya danganta wannan ya wato ya danganta wannan riwaya ga ibn al-jarud shi kadai yace isnadinsa sahihi ne imamu nawawi yace imamu bayhaqi ya rawaito shi da isnadi hasan kun ji wannan riwayar ko kenan yanzu an nuna mana ya halatta haɗa maza da mata ai musu sallah kwaya ɗaya ko tai asani an ammar maula al-haris bin nawfal daga ammar maula al-haris ibn nawfal annahu shahida jinazata ummi kulsumin wa ibnha فجعل الغلام مما يلي الامامه ووضعت المرأة وراءه فصلى عليها فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا هذه السنة Ammar Maulal Haris ibn Naufal yanzu kun an gaya mana wannan ba a faɗi sunansa ba a waccan riwayar amma yanzu mun san ta Ammar ce Shi ne yake tambayan waɗannan manyan bayan Allah cewa yaya aka yi haka naga an sa yaro a gaba Ya ce na halarci ya halarci da na izan ummu kulsum kun san waye ummu kulsum ko yar gidan na na faɗi ba ko babanta aliyu ko mijinta umar ko jikar manzon Allah ko to ya yi kenan fa ja'ala al-ghulama mimma yali imam sai aka sanya wannan yaron kusa da liman daman dai shine abin da muke tattaunawa akai wa wudi'at al-mar'atu wara'ahu matar kuma macen kenan mahaifiyar sai aka sa ta a bayan shi to ko mun girman mace ko mun ɗaukaka ta ko mun darajarta in an zo sallar gawa to tana bayan namiji الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم a duniya a gidan tuwo su ne a gaba masu kula da gida maza su ne a gaba in an zo yaƙi su ne a gaba in an zo sallah su ne a gaba in an zo alƙalanci su ne a gaba in an zo menene su ne a gaba in an mutu ma an zo sallah dai su ne a gaba zalika fadlullahi yutihi man yasha ku kuma mata kuma Allah ya ba ku daraja harkar tuwo ku ne a gaba an zo haihuwa ku ne a gaba ko ba ka bane ba kayan kwalliya ku ne a gaba in an zo kula da gida ku ne a gaba kuma kuma dole a nemi shawarar ku in ba ku matsala inda ku matsalar kaɗan ai dole haka za a ce kaga mata ma suna da daraja kenan annabi ya ce a lallaba ku eh a lallaba ku a lallaba ku a bi da ku a hankali haka manzo Allah ya ce Allah ya ƙara wa mata daraja da ɗaukaka ya ce ba salla alaiha da gaske ma nake kar ku ɗauka da abin da gaske a ah, to kai malam kai ka isa wani ya isa ya rena mace a ah, to wanda ku da yake ba yi ku da yawan ku ba su yi ba amma mu da mun mun fada ai mun san darajar mace ai yawwa Allah ƙara musu karama malam ya ce aka yi mata sallah wannan gawaki aka musu sallah shi mai riwayar shi amma maulal harith ibn nawfal sai ce fa ankartu dalika sai na musanta haka na ce ya aka yi haka kamar yadda muka karanta da ku amma wa fil ibn abbas wa abu sa'id al khudri wa abu qatada wa abu hurairah duk suna nan sai na tambaye su a wata riwaya kun san ayi sa shi tsakanin baka guda biyu bracket yace ya aka yi haka suka ce hadhihi sunna wannan aikin da kaga an sa yaro a gaba mata a baya to wannan shine sunna in an ce hazi sunna in sahabbai sun ce hazi sunna suna nufin haka annabi yace ce ayi ko haka annabi ya aikata kuma dama an ce annabi ya aikata kuma akwai wani zance baya ba wani zance akhrajahu abu dawud wa siyaqu lahu wa min tariqihi al-baihaqi abu dawud ya rawaito wannan hadisin siyaqin jerin wato hadisin nashi ne ta hanyarsa kuma imamul bayhaqi da imamul nasa'i wa ziyadatani lahu ƙari guda biyu nan suke cikin baka guda biyu nasa ne na ainihin nasa'i wa isnadu sahihun ala sharti muslim hadisi dai isnadin sa ingantacce ne bisa sharadin muslim wa qala an-nawawi imamu an-nawawi yace wa isnadu sahihun isnadin hadisi fa mai kyau ne albani yana ta karfafa mana ne dan kada a ce ma wani ya ce hadisi yana da kura wa ammarun hada tabi'iyun ammar nan baka gane waye ammar din ba tabi'i ne maula maulan li bani hashim ne na bani hashim wattafaqu ala tawthiqi malamai sun yi tafaki mutumin kirki ne amintacce wa qala al-baihaqi imam al-baihaqi yace wa rawahu hammad bin salama an ammar bin abi ammar duna kayfiyati al-wat'i bi an dada samun wata riwaya hammad bin salama ya ruwaito daga ammar ibn abi ammar banda bayani akan kayfiyatul wad' yaya aka sanya jana'izar ba a yi bayani ba wannan riwaya wa zakara anna al ibnu umar kuma a wannan riwaya ce liman din ibnu umar ne kaga ya fito da shi fili qala wa kana fil qaumi al hasan wal a cikin mutanen a wannan lokacin akwai al hasan wal husain jikokin wa annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwan ummu kulsum din kenan wa abu huraira da abu huraira wa nahum min zamanina min ashabi muhammadin da kuma sahabban annabi muhammad mutum 80 ga hasan ga husaini ga abu huraira abu hurairan da ake la'anta abu hurairan da ake zagi gasu suna tare da hassan da husaini wato ba abin da ya fi ilimi daɗi malam mutum ya karanta abu ya fahimta shi ne ni'ima amma malam ga nassi a zo a juyar da kai a ɗora ka akan wani ra'ayi ka zo kana bautar ra'ayin wani wannan shi komai ciwo shi sa da'awa ta suna kullum tana kiran mutane a basu yancin ra'ayi da yancin fahimta a ɗora su akan abin da shari'a ta ce a ɗora su idan mutum ya karanta abu bai fahimta ba a ba shi dama ya yi tambaya ba wai a mai mutum kitub a hana shi sakat ba wannan ba daidai ba ne ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع nahwi imamu shabi ya ruwaito ya faɗi yadda aka ɗaura aka ɗora jana'iza ɗin da makamancin wannan riwaya wa zakara annal imam kana ibn umar shi ma haka yace umar imam ɗin ibn umar ne wa lam yadhkuri su'al bai tambayi tambaya bai faɗi tambayan nan da shi wannan yayi ba amma yayi ba qala wa khalfahu ibn al-hanafiyya a bayan sama akwai ibn al-hanafiyya da al-husayn da ibn abbas wa fi riwayatin wa abdullah ibn ja'far hadda abdullah dan gidan ja'far ja'far dan uwan ali bin abi talib wannan ya fito ko tayyib sai matsala ta 69 wa yajuzu an salli ala kulli wahidatin min al-janaiz salatun li'annahu al-aslu ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد وفي ذلك حديثان تو ga wata matsala mala albani ya kawo ta ya halatta jama'a gawawwaki masu yawa kowace gawa a ware ta a yi mata sallar ta ita kadai yanzu can ya ce mana ya halatta mu haɗa su mu musu kuɗin goro ko gawa ɗari ne gawa ɗari biyar gawa ɗari nawa ne gawa goma gawa shida gawa bakwai gawa gawa mu haɗe su wuri guda limai musu sallah ɗaya ko to idan an ga dama kuma kowace ƙwaya ɗaya a ware ta a yi mata sallah ta daban shi ma ya halatta ya juzu zalik malam albani ya ce wannan ma shine ma asali yi, asali kan malam ba kowa kai mai addu'arsa ba sallar gawa ba addu'a ba ce to asali ai kowa ya masa tasa addu'ar shine asali kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ya aikata haka a aikace a shuhada Uhud shahidan Uhud da aka je yakin Uhud waɗanda suka shahada cikin sahabbai Allah ya musu rahama ya kara musu daraja da ɗaukaka annabi ya aikata ka a cikin wannan magana akwai hadisai guda biyu kamar haka al-awwal na farko an Abdullahi bin Zubair wa taqaddama fil mas'alati خمسة وتسعين أي ستة أي تسعة وخمسين مسألة تتشس خمسين ترى من كرم تاتا حديث دا أكر ويتو عبد الله بن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم ya yi umarni ranar da aka kashe shuhada a Uhud aka zo da Hamza Hamza ibn Abdul Muttalib Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Uhud aka kashe shi annabi ya ce a kawo shi aka ɗauko shi don gaskiya ma ba a ma gane shi ba saboda gunduwa gunduwa aka masa hanza bayan sun kashe shi sai da suka saka makami suka sa takwabi suka farke kirjinsa suka yanko hantarsa wata mata mai suna hindu ta kama ta tauna wannan ta ce ba ga hamzan ba wahashiyu shi ya kashe shi wahshi ko da yake ne ya musulunta daga baya har ya je ya kashe musailamatul kaddabi a suna mukin shi shine ake cewa malamai suke faɗa akan shi wannan wahshi aka ce ka kashe wanda ya fi kowa ko cikin waɗanda suke masu daraja masu kima a musulunci shine hamza cikin waɗanda suka fi kowa alheri kai ka kashe shi hamza bayan nan kuma kai kuma ka kashe wanda ya fi kowa sharri a cikin al'umma wannan mamar shine musailamatul kazzabi kun ku gane awun katilu hamza sai ka ji kai ai da ma mai musulunta ba amma kuma lamarin Allah sai shi haka din Allah ya so kuma ya bashi musulunci ya di man ya shawo kenan shi yasa duk yanda kaga mutum yana aikata wani barna in dai ba mutuwa yana aikata barnan ba to Allahu alam ba mamaki ya musulunta yana musulunta kuma komai an manta al ya jubbu ma qablahu wannan fadlul islam kenan samahatul islam kenan a bi a hankali kyakkyawan cikawa ake nema annabi sallallahu alaihi ya ce a kawo sayyidina hamza aka kawo sayyidina hamza aka nade shi a gutsutsurafa yake gunduwa gundawa aka yi mai manzo Allah sai da ya masa kabbara tara kaga dai kabbara hudu ake ko amma da ya zo kan na Hamza yi ta Allahu akbar yana addu'a Allahu akbar yana addu'a Allahu akbar sabai daukawa masu kai kamar kowa hami akai yana sane ashe shaidu wani mutum mai nauyi mai mutunci mai daraja mai falala ya halatta a ƙara masa kabarbarin nan don iya ƙarin kabarbari iya addu'ar da ake mai abin da nake so ku fahimta ya koyan wana sai hamza shi kaɗai aka kashe ne a yakin uhud to me yasa manzo Allah ya ware shi kadai saboda halacci to bayan wannan ma a riwayar shi wannan riwaya ta Abdullah bin Zubair cewa yayi bayan yayi wa hanzan kuma sai a rinka ɗebowa mutane kuma daga cikin shawada Uhud din me kun a haɗe su gaba ɗaya a musu wanka muku su sallah lokaci guda sai a ɗebo wani bangare sai a sa sai a haɗa su da Hamza sai a yi musu sallah sai a ɗebe su a bar sayidina hamza sai kuma du a daɗa su a haɗa su a bayan sayidina hamza a daɗa musu sallah sai a ɗebe su a daɗa ko wasu hamzan fa yana nan bayan wacce aka masa shi kaɗai sannan kuma an daɗa ƙaro wasu kuma du da shi za a yi sannan a daɗa ɗauke sannan a daɗa ɗauko wasu haka aka yi ta yi malu shahid kaga an ware sayidina hamza an yi masa sallah to dama abinda muke son halaccin sannan kuma su kansu mutanen ɗaiɗaikunsu aka ta ɗaukowa ba a haɗe su wuri guda ba don a nuna maka aljawaz halacci so idan da a ce mutane biyar shida bakwai za su mutu a unguwa kar a tsananta a ce wai dole sai an haɗa su lokaci guda an musu sallah a'a idan an yi haka ya yi ya halatta idan kuma ana ganin kowa a yi masa tasa shi kenan a yi wa wannan sallah a ɗauke shi a kai shi wasu mutane su tsaya a zo a yi wannan sallah a ɗauke shi a kai shi wasu mutanen su ɗaya a yi mai sallah wannan babu laifi dan kowa addu'a ce ake masa mun sani ko an ni hadisi na biyu an ibn abbas qala shi ma yana da kama da irin wannan riwayar lamma waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala hamzata umira bihi fa huyya ila ثم كبر عليه ثم جمع إليه الشهداء كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة فصلى عليه وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة الله أكبر wannan riwayar ma kaga ma dai dai dai dai ma aka yi sai da annabi sallah sallah sallah saba'in da biyu bi imkanihi an yajma'ahum fi sa'idin wahidi zai iya hada su a wuri guda wa yusalli alaihim salatan wahidatan kuma ya musu sallah kwaya daya zai iya kuma zai iya ba lakin annabiyya sallallahu alaihi wasallama fa'ala dhalika liyadulla ala aljawaz annabi yayi wannan ne dan ya nuna mana halaccin haka din yan uwana halaccin haka abdullahi da abu suke cewa yayin da manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya tsaya a kan sayidina hamza zai masa sallah ya yi umarni wa huyiya ila alƙiblati ya ce ku kimƙa shi ku gyara shi ya fuskanci alƙibla sun makabbara alaihi tis'an annabi ya mai kabar bari tara sun majama ilai shuhada ya haɗo masa sauran shahidan ɗaya bayan ɗaya kullama ya bi shahidin wudiya ila hamza duk lokacin da aka dauko ni shahidi sai a dora shi a bayan hamza sai a mai sallah sai a dauki wa sallah alaihi wa ala shuhada imahu kowane shahidi sai a kawo shi a shi tare da hamza ta sallah alaihi wa ala shuhada'i اثنين وسبعين صلاة yayi wa sauran shahidan nan da sayyidina Hamza sallah sallah 70 da 72 وانا حديث اخرجه الطبراني في المؤجم الكبير من طريق محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن كعب القرظي والحكم ابن عتيبة عن مكسم ومجاهد عنه ولن نذكر ويتوكنا الباني يكي cewa قلت وهذا سند جيد wannan isnadi ne mai kyau walil kabuli yutliquna jayyida الثابت الصالحة والمجودة hadisi karbabbe shine ake ce da shi al-jayyid kuma salihin hadisi kuma tabbatacce ake ce da shi jayyid rijalu kullum thiqat mazajen amintattu ne wa kan sarraha fi Muhammad ibn Ishaq bit tahdith Muhammad ibn Ishaq da muka yi bayanin sa a baya malamin sira ne amma mudallisi ne to anan ya bayyana yayi tahdith ya ce haddathana ko ba ka bane fazalat shubhatu tadlisihi shubuhar tadlisin sa sai ta kau tunda ya ce haddasana dama mai tadlisi in bai ce haddasana ba akwai matsala in yayi an ana kenan wa yabdu anna al imam as suhayli wal hafiz ibn hajar lam yaqifa ala hadha al-isnad yana bayyana dai cewa imam as-suhayli da hafiz ibn hajar ba tsaya ko basu su riske wannan isnadi ba yanzu ya shiga harkar tasu ta malaman hadisi ko ba yanzu ya shiga bayanin isnadi yace zai iya yiwa lalle imamu Suhaili da Hafiz Ibn Hajar wannan isnadin da na kawo ba su kai gare shi ba fa qala al-Hafiz fi dan Hafiz ya fada a cikin littafin talkhis al-Habir talkhis al-Habir yace wa fil babi aidan hadith Ibn Abbas akwai riwayar dan Abbas rawahu Ibn Ishaq Ibn Ishaq ya rawaito qala haddathani man la attahimu yace wanda bana tuhuma ya bani hadisi an miqtam maula ibn abbas an ibn abbas qultu fa zakara al haditha yace sai ya ambaci wannan hadisi nahwahu irin wannan illa annahu qala sab'an badla tis'an a maimakon kabarbari tis'an din na a riwayar nan sai yace sab'an annabi ya mai kabbara nawa bakwai a wacce riwayar aka ce nawa ترى ثم قال قال السهيلي إن كان الذي أبهمه ishaka إسحاق هو bin بن عمارة fa huwa dhaif idan abin da ibnu ishaq ya koyi ku kula kenan shi a fahimtar sa ibnu ishaq ya yi tadlisi to in dai wanda yayi wa tadlisin nan alhasan ibnu imara ne to mutum ne dha'ifi wa illa fa majhulun la hujjata fihi in ko ba aka ba ba shi bane to majhul ne babu hujja aka inta to anan gurin kun ga ashe lalle duk yanda aka yi bai samu riwayar da shi Muhammadu bin Ishaq yace haddathana ba dan da ya sami ta da bai faɗi wannan magana ba qultu wal hamilu li suhaili ala zalik abin da ya dauki suhaili yayi wannan ma waqa fi muqaddimati muslim an shu'bata an al bin imara haddathahu an al hakami an miksam an ibn abbas an an nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla ala qatla uhud fa sa'altu al hakam fa qala lam yusalli alaihim intaha lakin hadith ibn abbas dinna ruwaya min turuq ukhra albani yace mana abin da ya faru shine wato ya zo a cikin muqaddimar muslim daga shu'ba cewa alhassan ibn umara ya ba shi labari daga alhakam daga kuma almiksam din nan daga abdullahi dan abbas cewa annabi sallallahu alaihi ya yi wa yan uhudun sallah qatla uhud shuhada uhud kenan ya ce sai na tambayi alhakam shi kuma alhakam sai ce lam yusalli alaihi bai musalla ba can an ce ya mai sallah shi kuma na aka tambaye shi ce bai musalla ba inta sai dai ce lakin na hadis ibn abbas din nan ruwaya min turqin ukhra hadisin nan na ibn abbas ai an ruwaito shi ta wata hanya ai akwai hanyoyi ba wannan ba in nan ya ce ba a musalla ba ba ga shi mun karanta ce an yi musalla ba ko ba ka bane ba sai sake cewa summa qultu summa zakara ba'da wa laysa minha tariqu at-tabarani hadi ya da ambatan wani bangare na riwayan banda wannan hanya ta imamu tabarani وهي تدل على أن المبهم في تلك الرواية ليس مجهولا ولا ضعيفا to sai ya wannan riwaya ta bayyana wanda aka boye din ba majhuli bane ba kuma da'ifi bane bal huwa siqatun ma'ruf amintaccen mutum ne sananne shine Muhammad ibn al-Ka'ab al-Qurazi aw al-Hakam ibn Utayba ko dai shine Muhammad ibn al-Hakam ko dai al-Hakam ibn Utayba ko kuma dukan su biyu wala yahduju ala hada qawl al-Hakami fi riwayati muslim lam yusalli alaihi wannan ba zai bada wata illa ba kuma ba zai suka ba maganar da shi alhakam ya faɗa a riwaya ta muslim cewa ba a yi musu sallah ba albani yana so ya nuna maka cewa kakka damu da maganar cewa ba a yi musu sallah din nan ba kada ka damu li jawazi anna alhakama nasiya ma kana haddasa bihi dan zai iya yiwa shi hakan din ya manta abin da ya taba bada labari shi da kansa ya faɗa an yi sallah din to zai iya yiwa ya manta kama waqa mithluhu mithluhu li ghairihi fi ghairi ma hadithin kaman da yawa wanin sa ya faɗi magana kuma sai ya manta sai faɗi sabanin ta walau sallamna jadalan anna inkar al yaqdahu anhu idan mun ma miƙa wuya mun yadda jadalan dan jidali mun yadda cewa inkarin nan da hakam yayi ga wannan hadisi zai iya suka na ingancin hadisin fala nusallim anna zalika yaqdahu fi sihhati al hadisi nafsihi mana zai iya sukan zancen to ba za mu yadda cewa fa hadisi fa yana da illa ba ma dama annahu rawahu siqatun akhar wal quradi to ai an samu wani siga din amintaccen mutumi da kuma Muhammad bin Ka'ab al-Quradi ya ruwaito shi idan wancan ya an samu suka to ga waɗannan amintattu wa hadha wadihun insha Allah wannan dai abu ne wanda yake ya fito fili insha Allah ta'ala qala an-nawawi fil majmu' imam an-nawawi ya faɗa cewa ce ala anna al-afdala an da kullu wahidin misala. malamai sun yi ittifaqi cewa abin da fi kowane mutum ɗaya idan an zo za a yi sallar gawa a yi masa shi shi kadai in jiwa akan a hada su su biyar shida bakwai takwas tara goma nawawi ya ce kowa ya mai shi kadai in ji imamu annawawi illa sahibat tatimma sai dai mai littafin a fa jazama bi annal al afdala an yusalla alaihim duf'a ko duf'atan wahidatan ya ce a gaskiya a haɗa su mai littafin a tatimma ya ce a haɗe su wuri guda a yi musu sallah gaba ɗaya kawai na fi ta'jilu dafni wa huwa ma'murun bihi saboda akwai gaggauta binne mamata din kuma shari'a ta yi umarni da a gaggauta binne mamata ko wal mazhabul awwalu mala albani ya ce abin da yake mazhaba ta kwarai shine a ware kowane mamaci a yi masa sallarsa shi shi kadai in an yi haka wannan shi yafi li'annahu aksaru amalan shine ma aka fi aikatawa ko yawanci gawaki ba daidai ake mata sallah ba wa arja lil qabul kuma shi yafi sammantuwa kusa da karbuwa wa laysa huwa ta'khirun kaseeran huwa ta'khirun kaseeran kuma babu wani jinkiri mai yawa wallahu alam wallahu ta'ala alam Allah shi baro kan sani to sai mu dakata anan saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu